Zuwan ta domin sanin halin da 'yan gudun hijirar Najeriya suke ciki a ƙauyen garin Kaka da ke gundumar Shadakwari yankin maraɗi Ursula Miller ta tar da wata al'umma da ke cikin kwanciyar hankali. Ta bayyana gamsuwarta game da halin jin kai na 'yan gudun hijirar, ta da tabbatar da cewa gamayar ƙasa da ƙasa za ta ci gaba da dukufa wajen kawo masu taimako. Ina jinjina wa ƙoƙarin karamcin al'umma da suka yi na tarbon 'yan gudun hijirar Najeriya sama da dubu kuma suka yi yi zaman alheri da karamin karfin da gare su. Asusun gaugawa na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattara kayan taimako domin taimakawa 'yan gudun hijirar da ma al'umma don nuna goyon baya ga kasashen waje. Kasancewar su tun cikin watan Oktoba 'yan gudun hijira na murmucewa sannu a hankali cikin al'ummar da ta karɓe su shine ma makasudin da ake nema ta hanyar kafa wannan sansani kusa da ƙauyen Aminu mai shekaru 30 da aifuwa na himutuwa wajen tsayawa ba tare da jiran taimakon ƙungiyar PAM. Can gida sana'a da nake ina sayar kayayyaki na tireda shago hakan ga. Eh to shagon nawa da sun ka shigo garin sun ka bude bare sun ka kwashe kwashi amma hayo wajiyar ne zaka nan ne nan da ni samu wani amini nan cikin gari ina kai yan kayaki ina za ku ana dan sayar ina samun kuɗin sayan kayan eh ina dan yi kaɗan kaɗan eh sana'ar na saba ta nika yi har gaban madan miller yan gudun hijira sun bayyana bukatunsu na fatan har hada iyalansu domin a cikin gudunsu wasu daga cikin dangogin nasu sun ɗauki hanyoyi daban-daban misalin fatima da ke nan ba tare da mijinta ba da 'ya'yanta uku da bare sun ka koriye mu an kafe mazan sai yaran nawa ladi son ka tai can son ka bi oban ni ko ni tuwo da rabi nan wata muga na bakwai rabu na da shi ban san inda yake ba mata na ni tuwo da su da ɗabi na ni tuwo da su na baro uku tarakiyar ursula miller cikin rangadin ta a maradi ministan harkokin jinkai lawan magaji ya gode wa jituwa mai armashi da ke tsakanin al'ummomin biyu da kuma fatan dawowar tsaro domin ganin waɗannan baƙi sun koma gidajensu da sake farfado da ayyukansu na da